lokaci ya yi amma ko baiti ɗaya ne mu yi a gawaidul fakahiyya na ga mun kusa gama ta ita ma ko saura bai fi baiti wannan ba ni ko baiti ɗaya ne بسم الله الرحمن الرحيم kawai zai القواعد الفقهيه arba'in da biyu jiya ba ka zo ba ko? yawwa arba'in da biyu hmm. eh, to wani ya ja wani ya ja don kawai hmm. وقيل إحداهما وإن تساوى العملان اجتمعا أو تنسخر وفعل إحداهما فاستمعا وأنا مسألة ƙa'ida ce da ake ƙa'idar tadakhul tadakhul za mu ta a gurje tana da amfani sosai tadakhulul amalan ko ibadatan ko wani abin idan abubuwa guda biyu suka yi daidai ibada guda biyu suka yi daidai irin su ɗaya kuma a lokaci ɗaya to malam yayi mana bayani akan cewa za a iya shigar da ɗaya cikin ɗaya shine wa in amala amalani ijtama'a wa fil ihdahuma fastami'a zaka idan suka yi daidai aiki guda biyu to ka shigar da ɗaya cikin ɗaya ma'ana kai ɗaya a maimakon guda biyu kai niyyar guda biyun kai ɗaya a nan eh, akwai ƙa'idoji wanda ake kawowa ƙarƙashin wannan matsalar ba wai kawai yanzu misali sallah azhar da la'asar sun haɗe ma za ka yi tafiya ai da in ka janyo la'asar ta da lokacin azhar kun sun zama lokaci ɗaya ko kuma irin su ɗaya za ka iya haɗe su kawai kai azhar a maimakon azhar da la'asar a ƙarƙashin wannan ka'idar ai kamar haka za a gani ko ba haka bane ko yawwa kowa ya san ba haka bane ka'ida guda biyu ce ƙarƙashin wannan idan ya kasance dole ne ya kasance wannan aikin da za ka yi ko wannan ibadar da za ka yi dole ne ya kasance min jinsin wahid su kasance jinsi ɗaya ne irin su ɗaya kada ka zo azumi da sallah ko kuma sallah misali sallar eh, eh, azhar da sallar la'asar ko kuma sallar azhar da sallar nafila mana nafila da ake ta kafin azhar ko kuma sallar asuba da raka'atul fajr jinsin su daya eh? sallar asuba da raka'atul fajr jinsin su daya ba jinsin su daya ba ta yaya muka gane ba salloli bane dukan su wannan nafila ce wannan farilla dan haka ba jinsin su daya ba dole ne su zama jinsin su daya kun ga kenan babu yanda za ka hada farilla da farilla babu yanda za ka hada farilla da nafila daya kenan jinsin su daya ɗaya za su shiga ciki da ban faɗi sharaɗin na biyu ba ban faɗi sharaɗin na biyu ba amma dai za su shiga ciki dubin za su hau sharaɗi na biyu sharaɗi na biyu ya kasance ɗaya daga cikin wannan ibadojin ba maksuda ba ce lizatiha an gane me ake nufi da maksuda lizatiha abin da ake nufi maksuda za zata ya kasance itan ake so a yi a lokacin itan ake so ba wai don wajen ba ko kuma don wani abu ya fara ake yin ta a itan ake so a yi misali barin fito mana da misali wanda zai fi fitowa fili sosai ko kamar yadda malam ya kawo mana misali ka shiga masallaci ka shiga masallaci ka yi alola kafin ka shiga masallaci sai ka shigo masallaci ai akwai sallar da ake yi ta alwala ko akwai kuma sallar da ake yi ta tahiyatul masjid a nan yawwa inda su kan mu hade ukun kuma a bashi biyu <laughs> domin za a iya hade ukun ma to a bashi guda biyu tahiyatul masjid da kuma misali tahiyatul masjid da rak'atul fajr guda biyun nan tahiyatul masjid maksuda ce li zatiha ko kuma ba maksuda ba ce li zatiha eh tahiyatul masjid ba maksuda ba ce lidata raka'atul fajr ita ce maksuda lidata an gane ita ce ma'ana a lokacin ake so ka ta a ko'ina an gane amma ita kuma tahiyatul masjid kasancewar ka shigo masallaci ne ake so ka yi ta don haka kowace mana ko da misali da zaka zo kawai so ake kai sallah kawai so ake kai sallah shi yasa ko da misali asuba ka zo kai misali ka zo kai asuba guda biyu za ta iya maye ma gurbin tahiyatul masjid tunda so ake ka gaishe da masallacin amma waccan raka'at alfajr din so ake kai sallar a lokacin da alfajir yake to naka ita maksuda ce da zata to anan zaka iya haɗe su ka haɗe su kai raka'a biyinka kana nufin yi waccan kayi wannan an gane wannan amma idan suka kasance maksuda li zatiha dukkan su dusu biyun to ba za ka dole ce kowace ka yi mata tata misali eh, ka shiga masallaci ana yin sallar tawafi ko rakatar tawaf bayan ka gama tawafi maksuda ce le ta ko kuma ba maksuda ba ce le ha maksuda ce le ta ko saboda me so ake idan ka gama tsawafin ka yi ta an gane to bari mu kuma kawo wata misalin sallar ah, misali sallar nafila bayan kayi sallar azhar maksuda ce lidatiha eh ce man sosai to don haka ba za ka haɗe su da su bin kai ka ce na yi wannan na yi wannan ba an gane amma idan aka samu da ba maksuda lidatiha ba da maksuda za ka iya yin ɗaya a maimakon ɗaya misali wankan janaba da wankan haila dukansu maksude ne lidati ma ko kuma ba ba bane ba ba ba ne ba saboda so ake me ka wanke eh, wannan din hadaf din da yake jikinka na haka zaka iya haɗe wankan janaba da wankan haila din kai niyya guda ɗaya duk ta wadatar ma an gane wannan mas'alar shine ake kiranta matsalar tattadakul a akamana misalai don su fitowa fili inda an gane a kawo misalai idan aka ce maksuda li ha wanda ita sallar ake so ka yi a wannan lokacin shine maksuda za ta dan babu wani abu da zai zo ya maye gurbinta mana dole ne a talfajir ka yi ta ita da niyyar a talfajir amma ta masjid me ake so ai so ake in ka shigo masallaci kai sallah din don haka kowace irin sallah kai ta maye gurbin tahiyatul masjid din an gane wannan shine maksuda li zatiha na'am alaikum salam aha uh-huh. aha uh-huh. eh eh Eh, eh, eh. ai za a iya ce ma wani misalin ya yi sosai saboda azumin litinin da alhamis maksud ne le zati wannan ranar ko shi kuma wancan na nafilar yi ne koyaushe ka yi shi idan haka idan ya haɗe su ya shiga kawai inda za a ce ishikalin aidukansu za su yi na nafila ne kawai in ka bar ɗaya ya yi wannan amma wani misalin ya yi sosai malam ya gane maksu da ya ko kuma wani alaikun sana barin zo na ana jira ko na mm. alhamdulillah ya shigo eh to duk za a iya haɗe su za a iya saboda a shagaltar da ranar da yin wannan din zaka iya haɗe su gaba ɗaya gabarin zo kan mala inda eh mm mm-hmm. kamayya shi ma sallar tayyatul masjid da raka'atul fajr ko ba wannan zaka yi wannan shi saboda so ake saboda so ake ka cire wannan eh, hadath din daga jikinka shi aka yi don haka idan ka zo kai ka cire din ya wadatar da wancan din ya wadatar da wannan din gaba daya ka gane kamar yadda sallar yi masjid din idan ka zo kai wata sallar a maimakon ta dama ai so ake kai gaishe da masallacin to kuma ka yi sallar ka gaishe da shi ka gane wannan din hmm. eh. zai iya yi zai iya yi sosai ma ko wannan ma yana cikin misalan da suke ka a farko farko wankan juma da wankan janaba saboda wankan juma an man so ake kai wankan kai tsafta zaka iya to amma inda anan yake misali anan idan ka tashi wankan juma'a da wankan janaba niyyar wanne zaka yi niyyar wankan janaba zaka yi ko wancan ya zama tabi'i ne an gane wannan matsalar wankan tsafta da na juma'a ai na juma'a ma na tsafta ne Eh. Eh. dukansu waɗannan ai ba ma maksudai ne lazatiya ba dukansu duk su biyun gaba ɗayansu an gane wannan to wannan dai matsalar kuma wannan ɗinta akwai misalai da yawa a ƙarƙashinta ta almuhim dai a gane maksul yi da kuma wanda ba maksul yi ba an gane sosai ko akwai tambaya na eh Eh, eh eh to ba matsala eh to shi ke eh mm eh tadawu sun shiga ciki sun ya shiga ciki sosai mako a in ta yi ba shi da amfani ma saboda akwai hadadin in ya ɗauke sai ta yi wanka ɗaya ya wadatar mata gaba ɗaya ta yi ya wadatar mata Mm. eh mm. saboda sharaɗin tartibi sharaɗin tartibi zai ci gaba a ci gaba da sallar a matsayin nafula a wajensa idan ya idare azhar sannan ya la'asar musamman a maza ba mutum malikiya da zuciyar mutum tartibi